الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كنت لما الله يرضى مساك درسنا أترندا فقط درسنا أترندا فقط أترندا فقط أترندا فقط أترندا فقط نتيجه معتبر امام مالك رحمه الله عليه يوم فرج الرجوع الربيع الاول هجره النبي صلى الله عليه وسلم تدبي بقريب ابن 30 دقيقه وانا رانا تابع في 20 دقيقه وتر يقرا في الدبي لك يقرا في الدبي دي بجينا سن الناديه زعما تابع فصلي الثاني الثاني صلى وفي فصل رأيت الصلاة أربعة wannan fasali yana bayani akan sharuɗan sallah yake sharɗan sallah guda hudu ne don iya na shar ashar abinda ake nufi da ashar a cikin larabci ne al'alama wal amara alama da kuma abin da yake shaida wato alama da take nuna hukuncin wajabcin sallah ko ingancin sallah shine ma'anar shurutus sala daga nan ne aka samu asratu sa'a jam'i wato asratu sa'a alamomin sa'a alkiyama wato ma'ana wannan fasalin zai karantar da mu abu alamomi da shari'a ta sanya wanda idan ka ga waɗannan alamomin za ka hukunci da cewa sallah ta wajaba akan duk inda aka samu waɗannan alamomin ko kuma ka hukunci da cewa sallar wanda waɗannan alamomi suka tabbata gare shi sallarta ta inganta idan ko babu waɗannan alamomi sallar da ka wajaba ba sai da ka inganta ba don haka sharɗan suke iri biyu akwai sharɗin wujud wato sharɗin wajab akwai sharɗin sassa sharɗin inganci sharɗin wujud shine alamomi da in sun tabbata a mukallafi za a ce salla tana wajaba a kansa kamar musulunci in mutum bai musulunta ba da za su ga ce masa zai yi sallah ba sai dai in kake masa jami sallah kana nufin ya zai shiga cikin addinin musulunci wato zai kai sallah irin ta amma in sai kake kai ya sallah masallaci bayan ba musulmi bane sallah da ta ba a kansa ba kuma in ma yayi sallah sallah da ta inganta ba domin shi musulunci sharadin wajarci ne kuma sharadin inganci da haka ita ce alamar cewa sallah ta wajaba kan mutum ya zama musulmi haka zalika hankali mutumin da yake da hankali hankali sharadi ne na wajarcin sallah wanda hankalin sa ya jike saboda rashin lafiya ko saboda hauta ba za ka ce ya zo ya ba ko kuma in ya farko rama sallolin da suke saboda haka shi hankali alama ce ta sallah amma banda jikewar jikewar ka jikewar hankali dalili ne a alama ce ta rashin sallah a kan na ga wanda sallah ta jike wanda hankali ke jike ba za ka ce sallah ba dai wanda hankalin ke jike da haramun da shi wannan ijma'in malamai ya haɗu a kan cewa ya lalace ke fita ya fata sallah kamar wato shi ne kenan wanda ya sha giya wanda ya sha giya sallah a wato ba za a ce sallah ba za a ce sallah ba ta wajaba a kansa ba sallah ta wajaba a kansa amma in yi ba ta inganta ba yayin da yake cikin maye saboda ka jufewar hankalin dole ya zama da abin da yake halal ne to waɗannan dai akwai sarƙar suna da dama to amma saboda wani littafi ne daga cikin gaban farko da zamu karanta za mu tsaya za mu a kan sarƙar da ya kawo duk da yake sauran a a kusan a bayyana suke a bayyana suke ta gado na farko musulunci sharaɗin wajabci ne sarƙin inganci ne na biyu hankali sharaɗin wajabci ne sarƙin inganci ne saukewar jinin haila sharaɗin wajabci ne sharaɗin inganci ne shigar lokaci sharaɗin wajarci ne sharaɗin inganci ne in lokaci ya in lokaci ya in lokaci ya shiga ya sallata wa jama'a kuma in mutum lokaci ya shiga in ya sallah sallah ta inganta amma in lokaci bai shiga ba sallah ba ta wajaba ba kuma idan ya sallah sallah ba ta inganta ba sai kuma wannan balaga balaga ya tara raɗin wajarci ne ba tara raɗin inganci ba ne hmm. ah, da ɗaukewar jinin haila da jinin dutse wannan sharaɗin na gaske ne sharaɗin inganci ne mace in tana haila ko tana dutse sallah ba ta wajaba a kanta ba kuma in ta sallar sallar ba ta inganta ba to sannan kuma akwai sharaɗi akwai sharaɗi wanda yake na wajabci ne kawai shine balaga wanda yake balaga sharaɗin wajabci ne amma ba sharaɗin inganci ba ne domin yaro in ya sallah sallah ta kai to za a ba shi lada ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati bi sab'in to horiya ranku ku sallah an sun kai shekara bakwai kaga gada sallar ba ta inganta ba za a ce ba amma ba wajibi ne a kan ta ba yin sallah bai ba ta waje ba a kan yaro har sai ya balaga haka zalika idan aka ɗauko bindiga idan idan aka ɗauko bindiga kamar alal misali a ga Allah ya wanda kike yin waɗannan dan ta'addancin da kike yin addinin musulunci dan su ne ɗan ta'addanci suka ce a cikin jirgi suke suke suke jirgi za a rinka samun mata yana tafiya a cikin jirgi ko jirgi wanda za su rinka kare a lafiyar mutane mutum ya tashi zai sallah a ce ce ba ta zauna in yake ya matsa zai sallah su zaro bindiga to in kai sallah sai an harbe ta dan wani alama ce ta ce an ta'adda to irin wannan sallah ta faɗa sallah ba ta jaba a kanka ba sallah ba ta jaba a kanka ba to in wajen dole ya zama to akwai yanki kuma abin da ake nufi da tilastawa shi ne abin da yake zai kai zuwa ga za a fi in ba ka yi shi ba zai kai zuwa ga salwantar rayuwarka ko lafiyarka ko gabarka ko halakar dukiyarka ko dukiyar hankalinka ko tafiyar mutum ko zubar da mutuncinka da duk waɗannan abubuwa guda biyu ne sarar ɗin wajen da sauran kuwa sarar ɗin inganci ne sun wanda su ne waɗanda zai ambata su a nan wajen ma'anar sarar ɗin kamar da muka ce alama amma a wajen malaman fiqh na shari'a shine suke ce maka ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun bi dhatihi idan ya zamanto babu shi to babu abin da yake wajabtawa idan kuma ya zamanto akwai shi to wannan baya wajabta cewa za a samu abin da yake aka shari'a inda yake ce ba za a samu shi ba kamar ana misali tsarki tsarki sharafi ne da sallah alwala idan babu alwala babu sallah amma in akwai alwalafa fa za ka iya alwalafa iya yin sallah sai karatun alkur'ani da ke alamar sharadi in babu shi babu abin da aka sardanta abin da ya minta amma in akwai shi kasancewar akwai shi ba ya nuna kan cewar abin da aka sardanta da minta za a sami shi ko ba za a sami shi ba wannan ne bambancin ka da ni wajen ɗaliban usul ya ce wannan ne bambancin tsakanin ashar da sabar shi ashar shine yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun bi dhatihi السبب يلزم من وجود من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود لذاته ina kamar da ke ganin shigar lokaci ɗan suna ganin shigar lokacin sallah da tara ɗan wajen su da tara ɗan siha sababi ne shi dalilin yin sallah saboda haka idan lokaci in lokaci bai shiga ba sallah ba ta wajaba in lokaci ya shiga sallah ta wajaba akwai in lokaci bai shiga ba babu sallah in lokaci ya shiga akwai sallah tsakanin kamar alwala na'am na'am kallon al'ibla wannan cikin shirin istiha ne ban kawo su da saboda su ne za mu shiga yanzu a cikin shirin in inganci ne da kallon wannan yana daga cikin yanzu karatun mu ne yake shirin ɗan sallah guda hudu ne taharatul khabar tsarkin bai'a sarki daga rai ake waɗansu ke kira suke ce masa izalatul najasa kawar da najasa wanda mun ambace shi alhadar abin da ake nufi shine an najasa kawar da kawar da najasa tsarkake da daga najasa an saudi daga fita wal badan da jiki wal makan da kuma bijiran da ake yin sallah ibtida'an yayin da aka fara sallar wa dawaman kuma wannan tsarki ya zama ce madawwami har a gama sallar ma'ana yayin da za a fara sallar da farko idan ya zama sai ana cikin sallar wannan tsarkin na dauda ya kai wato dauda na jisa ta ta fada a kan mutum ko a kan tufarta ko a wajen da yake sallah to ya zama sai cewa jawaman bai tabbatar wato shara'in dole ya zama yana nan lokacin da za a fara ibadar kuma yana nan har a yi ta a gama ya lubunce ta da waman ya lubunce ta da da'iman har a yi tun daga farkonta har ƙarshenta abinda ake nufi da taharatul kabar kamar da muke shine izalatul najasa mun mun ambaci abubuwan da suke ne najasa ko duk mun san mun san menene najasa to sharadin ingancin sharadin ingancin sallah ya zama to mutum ya samu karfi a jikinsa da a tafar da zai yi sallar da ita da kuma a bijiran da zai yi sallar daga najasa amma da nuna yin karfi daga wato taharatul khabar taharatul khabar daga tufa tsarkake tufa daga najasa shine umarnin da ya zo a cikin alqur'ani da Allah ta'ala yake wa thiyabaka fatahhir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir waɗansu suka ce a cikin tafsiri wajen wasu ya baka tafsir tafsiri biyu ne wa thiyabaka fatahhir tufa ka tsarkake tufafinka tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake zuciyarka daga shirka to duk wannan ma'ana domin thiyab yana zuwa da ma'anar zuciya mene wannan fakulli thiyabiki thiyab fakulli thiyabiki an thiyabiya tanfili ko wa in kuntum menene kike ta ba fa kulli thiyabi an thiyabi ki ne wato ki warware zuciya ta daga zuciya ki ta warware asiyabu na zuwa da ma'anar zuciya sai da haka to amma a tafsirin farko wanda ke kina tafsiri ne daga salaf shine dalilin wannan Allah ya yi umarni da a tsarkake tufafi Allah ya yi umarni da a tsarkake tufafi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa yaro dan yaro wanda yake a ake kawo da kimana ba a yawon shi ba ya zaunar da shi akan cinyarsa da ya bawali da yaron ya bawali sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kawo ruwa fa asba'ahu al-bawl sai ya kwarara ruwan a wajen bawali idan da kamar a ce barkace tufafi baya mijinta domin ibada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zuba ruwa a cikin tufafin ba domin ne domin tufafi a lokacin da saboda tsada da kuma irin yanayin in aka da ruwa ma ɓaci suke yi da inda fa'a suke wahala to ba zai ɓata tufafin ka ba akan abin da yake ba lazimi ne ba wajibi ba wani yana kan cewa wajen wajibcin tsarkake kifa daga najasa kuma an tambayi annabi sallallahu an tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mai nuna a cikin sunan Abi Dawud أكان رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a cikin sifar da yake faruwa da irin da iyalansa take idan lam yara fihi al-adha idan bai ga bai'a jaka a jikinsa ba wanda yana kan cewa nan sharaɗin ai sallah da tufa ya zamanto babu na jaka a jikinsa duk wannan hadisai duk sun nuna cewa wannan wannan hukunci tabbatacce ne a cikin shari'a don haka mutum ba zai sallah da tufar da yake ne jaka ba sawa'un tufan nan ta ciki ko ta waje ta ciki kamar kamfai wanda yake ba a bayyana ba kada ka ce a aikin da na sa wani na rufin shi ai ba ganin da ake ba a'a ta cikin ma ko da ko da mai karfe shi ko da mai karfe shi da zai ko da mai karfe shi da zai ke sa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata mai istihaba ta yi injiji yake ta yi injiji sannan ta yi sallah me yasa aka ce ta yi injiji don ta kare nata daga duniyar ta ba saboda a tabbatar da wannan sharadi sai haka tsarkake suka daga najasa sharaɗi ne na ingancin sallah idan mutum ya yi sallah da najasa a cikin tufarsa in mutum ya yi sallah da najasa a cikin tufarsa sallar ta bata ba idan yana sane kuma yana da ikon kawar da ita sallar ta bata ba dole sai ya rama har abada wal badal da tsarkake najasa daga jiki me dalilin tsarkake najasa daga jiki me dalilin cewa sharaɗi ne حديث الاتح حديث ما تمي حيلا الله صلى الله عليه وسلم يقول تغسل أنت الدم وصلي ليس جديد جديد صلى أنت <coughs> صلى صلى أنت صلى تبدأ حتى شرع إني سواي آه، آه، مكون يوانتي وتجني يوانتي جني جديدين سا آه، ما تمي إني حيلا أنت ما تسوانتي جني جديدين تدعوني جديدين تعمل بحارة في الحبر تعمل أرتي بجوانين بيئة جديدين لكن حديث علي ابن أبي طالب na hukuncin mazi fitar mazi eh, yake irkin zakaraka wa tawadda ka wanke ka wanke wato al'aurarka sannan kai alwala wa al'aura saboda a samu taharatul hadath anil badan a tsarkake wato jiki daga dauda sannan wallafa da dalilin cewa tsarkake mutanen da mutum zai yi sallah sai ne ingancin sallah dalilin shine Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani yake ya tahhir baiti wa da taifina wal qa'imina war ruk'i sujud ka karkace daki na masallacin Ka'aba kenan lit-ta'ifina da masu tawafi wal qa'imina da masu tsayuwa sallah war ruk'i sujud da masu da sujada wato masu sallah kenan haka an ce a karkace ɗakin Allah domin masu sallah wato cewa kenan karkace daki karkin ɗakin Allah lazimi ne ga masu tsayuwa ne ingancin sallah shi aka ce a tsarkake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ran yana tsara cikin masallaci sai wani da tsayin ya da ya zo kawai ya duba ta yi baya ya kawai ya dawali abin sa cikin masallaci mai rayu ne sai ya dawali abin sa aka ce kai za a tace sallallahu alaihi wasallam la kada ku sanya shi ya ya a jikin ya sa masa cuta ya shi ya gama aka shi ya gama sannan yake a kawo guga babbatarwa a farara a kai domin ne domin tsarkake masallaci sharaɗin tsarkake ne wajen da ake yin sallah tarin yin sallah ne haka zalika anna alai hadisin abu sa'id da tabri ta wanda ya ce sunan abi dawud wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabbansa yana sanye da da takalmin ta sandal takalmin ta sandal fadi sai ga ya cire takalmansa ya sa su a gefen hagunsa sai kuma duk suka nasu bayan ya idan da sallah sai ce me yasa kuka kira takalman ku sai suka ce ra'aynaka alqaitana alayka fa alqaina li alana mun ganta kai ma ta kira naka yanzu sai muka kira namu sai ta ce ai ni jibril ne yazo ya bani labari annabihima qadaran aw ada cewa akwai dauda tare da waɗannan takalman nawa sai kuma akwai najasa sannan sai ce musu in ɗayan ku na masallaci ya duba idan ya ga akwai dauda a cikin تبقى أسكن وتتكلم فليمسحهما ثم ليصلي فيهما يجوز ثم يصلي يجوز ثم يصلي بتاجا تصل في ورد يكي بيت آه، أن بهما قدرا أو أذى أقول دورة كون جفت عربك يسري يمين كان في ورد وتجسد نجسة daga in daga bigiran da mutum yake yin sallah sharadi ne domin sifa kalli kinaya ne na bigire sai tun da akan sa ake tsayawa a sallah waɗansu suna kafa hujja da wannan akan cewa a wajen tsarkake tufa tunda mai suka ɗauki takalmi a matsayin tufa ne cikin da ke sun amma mafi yawan malamai suna kafa hujja da wannan hadisi ne akan cewar shi ne yake nuni akan cewa a tsarkake bigiran da za a yi sallah a kai wajibi ne saboda haka nan mutum dole ya tsarkake inda zai yi sallah sai idan abin da ake nufi da tsarkake inda zai yi sallah kada ya zamanto inda yake sallah jikinsa na taɓa ɗaya daga cikin gaban da yake yin sallah da su ko tufarsa na taɓa na najasa alal misali inda za ka tsaya akwai na najasa ko inda ake su jaba jiyoyinka za su taɓa akwai na najasa ko hannunka zai taɓa akwai na najasa ko da bukissiya ce amma akwai ainihinta kamar fitsari kana ganin dabbara dabbaran ba za ka sallah akai ba ko kuma tufarka ko kuma tufarka tana taɓa na najasa idan kai su sujada tufarka eh, za ta za ta wato za ta fado ta dinka taba najasa duk wannan da zai da sallah ba za ta inganta ba domin sharadi sallah ya zama kan cewa mutum ya karfa wajen da yake zai sallah din ta zama sai ya zama sai mai tsarki amma idan ya zama cewa ya shimfiɗa abu kamar mutum ya zo ya ga busasshen dawali sai shimfiɗa jiri ko kuma ba ba busasshen ba ba busasshe ba ɗanye ne ba inda zai yi sallah sai inda wannan na jasa take ko zai sun taɓa juju juju ai yana hana mace ko yana hana san na jasa to a nan wajen eh? ya hukunta sallarsa eh sai tunda bai sallah akan najasa ba yayi sallah akan abin da yake mai tsarki ne amma da bugu yana na sefa kamar ya je ya sanya darduma yadda suka za ta yi mace to nan wajen ba za ta yi ba domin najasa za ta ɗauke domin najasa za ta shige wannan sharadi na farko kenan mun ga mun ga cewa in yake an wa wani a farko yayin da za ka yi sallar ya zama ta tabbatar tafaka akwai tsarki wa wani kuma ya ka nijinci wannan harar haka idan da sallah saboda haka da mutum zai fara sallah sai yana cikin sallah sai a zo a zube masa na jasa a jiki sallar za ta inganta ko ya yanka sallah sallar ba ta inganta ba ko ya yanka sallah saboda sharaɗin ingancin sallah ya zama to akwai waɗansu malamai suna waɗansu mabuta ilimi suna kawo hadisin abdullahi dan mas'ud a cikin bukhari na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallah da yake sallah a daidai ka'aba aka je aka ɗauko aka je aka ɗauko mahaifar Raquma da kuma abin nan a tumbin tumbinta aka zo yayi sujada aka sa masa aka Fatima binta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta kawar tana kuka tana zage waɗanda suka suka masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam a yi mutum mujinyar addu'a yake Allahumma alayka bi salat Allahumma alayka bi tabi ga shi su bakwai dukkanin su kuma suka mutu a yakin badar dukkanin su suka mutu a yakin badar aka jefa su a cikin rijiyar badar to to kaga nan ba a sami sharadin taharatul hadath dawaman ba an fara sallar da tsarki babu na zakar kamar cikin sallar na najasa ta kama ba a rubuta kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke sallar ba ba a rubuta kuma kanta ya sa sake rama sallar ba saboda haka menene jawabi akan wannan hadisi raƙumi ba na jasa ba ne hakan raƙumi ba na jasa ba ne abinda hanzinsa wato tumbinsa ba na jasa ba ne

waɗansu sun kafa hujja da wannan suke jini na gaba ɗaya ba na kasa bane alhali tala jini na so ya zo a cikin alqur'ani hmm, akan cewa na akan cewa rijis ne da ta amfani wannan da haka wannan iskar kamar da zo a cikin sahih bukhari ba ta rufe wannan ka'idar ta malamai ba kan cewa tsarki daga dauda daga jikin mutum da fitarsa da wurin da yake sallah yana muzuntar yana muzuntar yana muzuntar sai dawwama akai tun daga farkon sallah har karshen sallah da yana cikin sallah da tsarki babu gasa a jikinsa sai ya to kan cewar najasar ta zai ta same shi sai ya kawar da ita sai ya kawar da ita ya zamanto ya sake sallar to amma kamar mai haɗo ta kamar idan mutum yana haɗo a cikin sallah inda haɗo zai to kan cewa jini kuma jini wanda yake gudana ba jinin gaba ba ya fito wani kuma ya taɓa hanci hanci kuma daga cikin jirgin jikin mutum ya zai yi nan na'am sai yanke sallah wannan shi ne to amma a nan wajen ayyukan sahabbai ya nuna kan cewar ba a duk kiyas din nan ba domin an rawaito daga abdullahi dan umar da kuma waɗansu daga cikin fuqaha na madina kamar su salim ibn abdullahi ibn umar da sa'id ibn musayyib cewa sukan yi haɗe ana cikin sallah sai su kama bakin su fita daga cikin masallaci su je su wanke sannan su dawo su gini a kan sallah su ci gaba da yin sallah imam malik ya yi tarbibin wannan a cikin muwatta to wannan sai aika tsibinsa da aikin sallah in ya taɓa riga ma sai ya je ya wanke rigar in ya fita ɗauke ya wanke rigar ya wanke jinin ya sanya wani abu ya toshe sannan ya dawo ya gini a kan sallar sai ya ci gaba ko da ya je kibla za a ce ne tafi da baya da baya ai ba a da baya da baya ya dan ce suke kananta a cikin sai dai tafi ta kudi. in ya tafi ta to amma zai je inda dole sai dai sai da baya da baya sai ya biya mai ilmar baya saboda haka wannan na shakka ce sanin tsauni da ba shi da dalili ya fita a hai'arsa ya kama bakin ya fita ya je ya wanke sai dai idan inda zai wanke din yayi tsawo sosai yanda zai zama to aiki ne mai yawa da zai zama to kan kamar a ce a nan wajen ne sai ya je ya haife shi ko ya shiga mota ko ya hau babur ko ya je tsallaka titi inda zai je ya samu ruwa ya wanke hmm? wanda yake je akwai a bisa al'ada za a ce ya shiga cikin wani aiki daban shine aikin neman ruwa kafin to a nan wajen to sai ya fita daga cikin wannan sai ya sallama daga cikin sallar ya wanke sannan ya dawo ya koma ya koma sake sallar amma idan ya zama cewa waje ne kusa kamar inda a wajen masallaci zai iya zuwa ya wanke sannan ya dawo sai ya zo ya dawo ya ci gaba da sallah tare da liman idan ya zama cewar yayin da ya fita ana raka'a ta farko da ya fita ya je ya wanke ya zai tara ana raka'a ta uku wannan raka'a ta uku sai zama to raka'a ta biyu idan liman ya sallama sai zama to masjidi ne sai tashi cika abin da ya rasa a ba zai magana ba in yi magana kan ai ai sallah ta warware in yi magana sallah ta warware in yi magana sallah ta baki da sharaɗin kada ya magana na'am a ko gafara ba zai ce ba iya faɗi wannan shi ke bai ai zai yi isara wato wannan saboda ya fita daga cikin kiyasi mutum zai ƙauyaje da hai'ar da aka rito na gabatan nan hai'ar da suka yi kamar yadda aka rito daga Abdullahi dan Umar da kuma waɗannan daga cikin magabata haka suke ba a rito cewa sun yi magana ba an dai rito kan cewa sun kai da kibla yanda siffar ta zo ya nuna kan cewa da su tsaya akan fuskantar kibla ba to haka mutum zai lubince shi Allah ta'ala a'ala sharadi na biyu yake wa dawam yake fi kulli sala wannan sharadi a cikin kowace sallah za ta in wa sujud sallah ta da take ma'abuciyar sujada da ruku'i ya ghairiha da sallah da take ba mai ma'abuciyar ruku'i da sujada ba wato wannan sharadi akan sallar da take mai ruku'i da sujada ita ce sallar da muka sani ko ta farilla ko nafila to da kuma wata sallar wadda take amma ba ma'abuciyar ruku'i da sujada ba wace ce wannan sallar jana'iza sallar jana'iza ba ruku'u ba su gaba ba ruku'u ba su jada to ita ma sai ka cika wannan sharadin ba za ka sallar jana'iza da kifa wanda yake mara tsarki ba ko a yin wanda yake mara tsarki ko kuma a jikinka akwai najasa kama an yi ne wajen sujudu tilawa ba sujada ta ga babu ruku'u ba sujada to wanda yake sallah ce sai ta tawo gaba عفوا بابو بابو ركوع تجرى في كور بابو ركوع بعض أيوة وإيش استوى أنا فقط الإمام مالك جيد التلاوة عن لك عن الولاء كما كما تقول الكرسي ترى هذا إن تقول الكرسي ذات جيد التلاوة إن باكر الكرسي ذات جيد التلاوة بقى وإذا اسمع لو اسمك يا عيد صلى بس وأنا ترى بنصلى بس إذا تقول لهم بصلى بس إذا بصلى بس كما أنك صلى الله عليه وسلم يا ترى أمة تجيد الولاء أمة تجيد الصلاة وأنا صلى بس sai da haka mutum zai iya za a iya a wajen a wannan kauli mutum zai iya sujudin tilawa ko ba shi da ko da da akwai najasa a jikin jikinsa ko da yana kan kwanta akan gadonsa yana zaune akan gadonsa kuma gadon akwai najasa a jiki sai ya sujudin tilawa wannan matsala ce ta istihadi matsala ce ta istihadi wanda a abin don babu nafi a kanta babu nafi a kanta da haka kowanne mutum yayi daidai ne sai dai mutum wanda ya kokari ya kan ya tarjihi to akwai lada a ciki wallahu ta'ala alam عفوا والمكان اتباعا ودواما وطهارة الحدث ولا طهارة ولا في كل صلاة إينا كما إجابة ومن شرط النبي شرط النبي وطهارة الحدث أرسينا كلمة ابتداء ودواما أفرقوا إبادة أفرقوا دكما a lizimce shi a bayyane fi kulli sala a cikin kowace sallah za ta ruku'in wa sujud wadda ita wannan sallar ma'abutar ruku'i ce da sujada wa gairiha da waninta wato wata sallah wadda ta gabatar da ruku'i da sujada taharatul hadath kamar da ya gabata shine taharatul hadath nau'i na wasu mun da mun karanta ta nau'i na wasu taharatul hadath karfin kari na'am biyar ta kirgamin su طه طهرتي هذا طهارة بك أكرمك الله نجفتي أو لها فتوى أكفي طهارة آه طهارة الهدف ba hadafi din nake tambaya ka gane tsarki daga kari din tsarki daga hadafi menene tsarki daga hadafi nau'i nawa ne na'am istijmari ba tahara bane izalatul najasa ne طهارة الحدث ليولا با طهارة الحدث بني نعم ويكا ويكا الجنبا دا ويكا بي دا ويكا هيلا دا ويكا بي ويكا اها دا كنا والله دا الولاء الولاء طهارة الحدث بي فلن يولا اتك فينما هذا ويكا ويكا جمع با طهارة الحدث بني جداء فينما وجدت زمن تعمل وكل من كابع ولا كل جداء طهارة الحدث alwala da wanka da taimama a maimakon waɗannan guda biyu sai taharatul hadar tsarki kai ma'ana tsarki kai wato abin da ake nufi taharatul hadar shine tsarki wato a sifar da za a sifa da ake hukuntawa a jikin mai ita a jikin mai wannan taharar wadda za ta halatta masa yin sallah da tawashi da duk wani abu da aka tantance masa yin tahara shine ma'anar tahara suka da ake hukuntawa ga mai ita cewa ya halatta ya yi duk wani abu da sai da sai tsahara zai yi mutum da zai yi sallah ba sai da alwala mutum da zai ba sai da alwala dalilin wannan faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum in kun tashi yin sallah ki wanke fuskokinku ya faɗa ayoyin ya faɗa alwala wa in kuntum junuban fatahharu in kuma kun kasance kuna da janaba ku yi abin da kun wanka sannan kuma aka kawo badal din wa in kuntum marda'u ala safarin aw ala safarin ولم تجد أو جاء أحد أحد منكم من الغائط ولم تجدوا ماء أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا هذا أثبت في في في أثبت ولا آية في في المائدة في سورة ولم يصير طهارة في خبر ثم آه، آه، ما جاء الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يجد أحاديث أبي هريرة أتم بتعليل المسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الله بايا تقصل تواريد لك القوى عنده لك صلاة بل كما جدا عنده صلاة بعض الناس يقول لنا بجسدي بس كذلك نبينا في الجامعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجزأتكم أنكم أجزأتكم صلاتكم صلوا كتاء الجنة كتاء فرموك wannan yana kanta idan mutum ya wato wanda yake ba wanda bai sani ba sallar ta tayi ballan kana wanda yake ya sani ya manta shi uzurinsa ya fi sauki domin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah rafa an ummati al khata wa nisyan wa nastaghfiru alayhi Allah ya ce ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu وكذا إن كان جاهلا حتى ذلك إن عنده سن بني أو عامدا حكمه بغندا hukunci inda in jahili ne shine kamar inda muka faɗa shi ma sallata ta yi mata amma nan yace abin da wannan malam mai igiya ta akai shi ne cewa wajibi ne rama har abada aw amidan ko kuma da gangan idan da idan gangan ne wannan babu ko shakka da niyya warware sharadi da kuma dangane da fuskantar alƙibla mutane kashi mutane uku ko hudu kashin farko su ne wanda suke a cikin masallacin ka'aba suna kallon ka'aba wannan dole su kalle ta ita kanta ka'aba sai da haka idan duke kan duka ga an yi layi a cikin ka'aba a cikin masallacin ko ina take hatta wajen ka'aba an yi layi lalle ka tabbatar ka tsaya a kan layin nan kada ka ga sai kawai kana sauri ka ga ka samu sallah ka yi sauri ya san ka kalli ka'aba kamar kallon jabal a jikin to na wajen ba ka sallah in dai kana cikin ka'aba dole ka kalle ta hali na biyu mutumin da yake wajen ka'aba amma kuma yana ganin masallaci ne alfarma masallacin masjidil haram to shi ya bi ke kallon masjidil haram ko kuma wanda yake wajen kallon sai kallon masjidil haram jihar jihar ka'aba din sannan wanda yake a cikin mata da kewayenta to shi kuma ya kalli jihar da masallaci ne alfarma yake sannan wanda suke a wajen mata shi kuma wajen su kalli jihar da maka take sai sun kalli auninta ba sai sun kalla ainihin ta ba kamar yadda waɗansu yanzu suke yi tun da akwai compass akwai wani ranar ya tattara ya je ya duba duk masallatan garin nan ya je ya kalli kiblat ya ja layi ya ga waɗansu masallatan suna kallon jordan waɗansu masallatan yaman suke kalla waɗansu masallatan kuma suna sallan mata waɗansu kuma suna sallan madina masu ɗan sauki sauki kenan saboda haka a cikin masallatan garin nan suna jin masallatan da suka kuɗuta in banda wani irin wannan jin masallatan da ake ginawa yanzu za ga an yi ƙoƙari an sanya compass an gane jihar al al'ibla ɗin amma yawanci masallatan garin nan da ya dudduba da ya tattaka da yawa daga cikin in banda in banda masallacin juma'a na cikin gari da kuma masallacin juma'a na fage masallacin waje da kuma waɗanda a cikin janna talatin da ba dukkan ba wanda suke akan kibla sai da haka yake yana buƙatar a rusa su a gyara su a rusa su a gyara to wannan mijin ta na kai abin da ba alwa wannan ba bai dace da da rubin shari'a ba dalili abubuwa guda biyu dalili na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ma bainal mashriqi wal maghribi qibla dukkan abin da ke tsakanin gabas da yamma kibla da ahlul madina kenan domin ahlul madina kudu suke kallo saboda haka tsakanin gabar da yamma duk inda aka fuskanta ko kudu maso gabar ko kudu daidai ko kudu maso yamma duk kibla ne domin cewa ma bainal mashriq wal maghrib kibla kaga annabi ya fitar da mu da alaihi wasallam dalili na biyu mala'ika jibril شنو شنو قيد شنو قيد عن قبلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع أنت قبلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أي من كعبة تسمي وأقوى المثلا في أمدينة زائدين مثلا هو يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يزوي سلمت يزوي ثبت مثلا في ذاك الله أي من قبلة يقال إذا اجتهادي يكمل الزهر كوي إن ده هكذا ده أن يتكلم عن صلى الله عليه وسلم شيء زيا ده موجود في صلوات الله وسلامه عليه يسامد بعين القبلة إيه watakila waɗansu za su ce akwai wannan akwai wata wato akwai wata akwai wani hadis da nuna wannan kuma ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin sana'a ne babban birnin Yemen tsohon masallacin sa na manta sunan sahabin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura yace idan yaje masallaci idan yaje za su yaje ya gina musu masallaci ya kalli dutse mai suna kaza na manta dutse akwai wannan dan uwa Muhammad Babangida ke kawo min a fil din wanda wanda aka yi almajiran Sheikh Majid bin Dani suke yace ya kalli dutse ya kalli wannan dutsen da ke wajen garin Sana'a ya sai kibla tana kallo tana kallon sa yanzu da aka je aka yi irin program da aka da na computer Google Ad din da sauransu da aka je aka dauke shi da aka ja daga wannan masallaci ya ta kan wannan dutsen sai ya ta a kan ka'aba